Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Tun 22 ga watan Mayun 1973 da aka kirkiri tsarin yi wa ƙasa hidima ga duk wanda ya kammala karatun digiri ko babbar difloma, inda duk shekara ake kashe miliyoyin kuɗi wurin lura da dubunnan masu yi wa ƙasar hidima da ke fitowa daga jami'o'in ciki da wajen Najeriya. Ranar 22 ga watan Mayun da muke ciki, tsarin tafiya hidimar ƙasa da General Yakubu Gawan ya samar domin samar da wata hanya da za a haɗa kan 'yan Najeriya zai cika shekara 50 da kafuwa. Shirin Najeriya a yau ya tattauna da waɗansu da suka hidimta wa Najeriya a ƙarƙashin tsarin na NYSC a shekarun baya. Ya ji yadda wannan tsari ya shafi rayuwarsu, mun kuma ji ta bakin waɗansu da a halin yanzu suke hidimta wa ƙasar. Mun faro shirin ne da jin ta bakin waɗansu da suka yi hidimar ƙasa a farko-farkon fara tsarin NYSC. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. Ni na Aliyu a hannun jan yau. Sannan kuma na yi NYSC a shekara dubu ɗaya da da Kuma na yi sabin a Benue, Makodi State, jihar Makurdi. Na'am. to a wancan lokacin da ka yi hidima wa Najeriya, akwai wani abu da za ka ce ya ka ƙaru da shi ko kuma wurin da kai hidimtawa sun ƙaru da kai? Eh, kwarai sun ƙaru domin ni dai by profession accountant ne a kawo kuma na yi <clears throat> hidima a nnpc depot na makodi wanda aka ce ma api depot so kuma na yi shiga aiki gadan-gadan ba bambanci da ni da ma'aikatansu da ni da ke NYSC. Domin ina ai tunawa idan masu dokan mai na wannan dafa da sun ka zo, kuma an shi cek mun ka amsa mun ka bada da sai na kan ɗauke su kai su banki a je a biya sannan in dawo da wannan evidence su ne ake kokari a sarrafa a ba mutane dama su je su ɗabi su ɗauki mai daga wannan dafa ɗin. to kaga sun karu ne kuma na san na karu da ilimin da an ka bani dama na samu domin na ga aiki gadan-gadan to yana alfahari da wannan To wata hidima ta ƙasa da ka a wancan lokacin, cin akwai wani tunani da da kake da shi akan wani bangare na Najeriya da ya canza bayan ka yi hidimar ƙasa? Eh, ka ga lokacin ɗin da mun yi wannan hidima ta wa ƙasa hidima. wato duk inda mun ka shiga cikin gari za a ga mutane suna sheƙi da alhini abin ga alhini ga manyan mutane sun zo ina ya tunawa kamar shi gwamnan jigawa wanda ya ce yanzu umar Namadi. ana cewa wanga har ya gama yan ysc amma amma dai uwayen shi masu kuɗi ne kwarai ana ganin su bari eh, ga ya karami hakan gaga jiki ka gani to da kai ba ma mai ko dan sanda sannan ma abin ma alfahari idan ka sa kayakinka na NYSC kakan je nan wannan airbase na Mabodi yan jiragen su masu zuwa kai mail Lagos sai kawai ne ka je ka bi layi a dauke ka kai ka in ka je ka yi abin da haka in kuma za su dawo jiragen na mai sai ka biyo ka dawo ko ba a tambayar ka kaga wannan ya da abin alfahari mm. sannan da kuma su abokan aikin eh, sabis da mun kai da su mutane ne daga Legas, Enugu, Arewa, kowane bangare. amma za a ga kamar uwa da uba da yaki, saboda akwai aminci da mutunta juna. Wannan makasudin da ya sa aka kirkiro 'yan wasu ga lokacin da yana aiki kwarai. Ba za a ga wani bangare. ya ja ya ce shi ɗan kaza ne shi bai rabe ne ya ne ba haushe ne da talatin. No, an haɗu gaba ɗai ana ta hidima daɗi sunana yusuf zango na yi bautar ƙasa yi wa ƙasa hidima a 1983 a lagos na yi eh, primary assignment ɗina a lagos chamber of commerce To a wannan lokaci da aka tura ka jihar Eko a 1982 domin hidimta wa ƙasa, ka taɓa barin garinku na asali domin zuwa wani wuri na daban? Gaskiya lokacin da aka na je na ga wannan sai na rasa to ina zan kama saboda um, ma tashi na yawanci daga funtuwa zuwa kaduna ne. Na je ne makaranta a Bayero University Kano so duk yawacin na bai wuce wajejen wa'annan wuraren ba. To, amma wani tunani ya zo min ya lokacin da na dawo gida na faɗi wa mahaifina bai ma damu ya ce to sai ka tafi na zauna na diba na ce ah to amma kila fa a Lagos akwai wanda bai kai ni ba yana rayuwa a wurin nan so ina jin ni ma ai zan iya rayuwa saboda haka sai in tashi na ce kawai zan tafi to inda Allah ya taimake mu kuma a lokacin akwai Najeriya Airways suna zuwa Lagos daga Kaduna kuma kuɗin ina ji naira hamsin ne kuɗin tiket banda ma cewa naira hamsin kuɗin tiket in kana NYSC ka zo ka gwada cewa kana da za a yi maka raguwa ta kashi goma cikin ɗari na wannan. Mm, a jirgi ke A jirgin samun ma na tafi. Da na je ma ban taɓa zuwa Lagos a lokacin. Ni yanzu ma ba zan iya ma tunani ya aka na kai kai na inda mun yi kamfin a wata makaranta a na agege a teachers college ce to nan muka yi a wannan a lagos suna da guda biyu a camp site akwai wani a ikorodu da wannan na agege to ne a agege ne a wancan lokacin da kai bautan ƙasa ko akwai wani abu wadda kai ko aka yi maka a jihar lagos wanda zaka iya cewa ya taɓa rayuwarka na alheri ko kuma aka san haka abin da dai kawai na sani shine cewa saboda inda na yi sabis shi ne cewa private organization ne a kungiyar masu masana'antu na Lagos. A lokacin ma da muka je suka ce to, gaskiya mun an sheka da aka tura ni amma mu ba mu da gida da za mu aje ka, kuma kasan lokacin dole condition ɗin da abun nan da aka bada shi ne cewa dole sai wanda zai ɗauke ka ko ya baka gida ko kuma ya baka kuɗin ah, haya. inda za ka samu gida to ni da suka ce ba masu da gida ni abu sai ƙara dukun zama min to a Lagos ina zan je in samu inda zan zauna to amma sai suka ce to maimakon haka za su bani naira tamanin wajen je in nemi haya to inda Allah ya taimake ni akwai wani aboki na wanda ya samu ɗaki inda yake yi wa hidima sai muka je muka zauna da shi. amma a wani abu ne da ba zan mance ba su a wurin wannan wurin da na aikin sun ɗauke ni kamar ɗaya daga cikinsu saboda haka ba samu wani bambanci ba akwai wani an da Allah ya haɗa nan kuma wani abokin aiki na shi ma yana wa ƙasa hidima wani berabe wato hatta in ma muna zuwa mu ci abinci ranar tare to in da yake ni aiki na wata sa'a zan je wurare saboda zan kai zan na hudda da gidan watsa labarai so wata zan kai musu wasu invitation ko kuma press so zai jira ni sai na dawo sannan mu je mu ci abinci amma zan kai karfe uku ko karfe hudu na rana zai jira ni sai so mun samu abin nan sosai sun dauke mu kamar ma'aikatansu sun mutunta mu Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko twitter.com aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, ko Unity FM a jihar Filato a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badeg Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu da suka yi hidimar ƙasa a ƙarƙashin tsarin NYSC. Bayan tattaunawar tamu da waɗannan dattawa, mun ji ta bakin wani da ya hidimta wa Najeriya shekara shida da suka gabata. Sunana Abdullahi Umar, wanda aka fi sani da kwamrishanu ne. Ni na yi makaranta ne a jami'ar Bayero ta kanan dabo. Na yi bautar ƙasa kuma a garin Anambra a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a wani gari da ake cewa Alo London. Ita Alo London tana ƙarƙashin wani local government ne wata ƙaramar hukuma da ake cewa Idan Mili South. Idan Mili na farko yana nufin maciji maisa a nan ne bautar ƙasa. To zuwa na bautar ƙasa a garin na ga abubuwa da dama. Misali, kashe maciji idan ka kashe maciji sai ka mai barrier wato abin da ake cewa sai ka binne shi kuma in za a binne shi akwai hidindimu da ake yi a bisa al'adun yan yankin gurin za ka siyo su lemuka suwaye suwaye amma zama na a bautar ƙasa na fuskanci ƙalubale kuma na samu nasara sai dai nasarorin sun fi yawa saboda a lokacin na samu na yi gurin sai da nama kuma ina iya sai da dabbobi kamar shanu da waye tun da ni na zo daga arewa zan yi waya mu na hausa in ana buƙatar dabba za a kawo mu a farashi in siyar kuma na ƙara sanin mutane mutane sun san ni na zama kamar ɗan gari har ma ina iya zuwa kasuwannin su in kasuwanci ba kaɗai na dabbobi ba kamar kwallon kashu yazawa kenan da hausa na sai da kwallon yazawa saboda akwai shi da yawa a bayan gidajenmu zan samu a tsintan mun sai a kamar buhu rabin buhu in na je ana samun kuɗi sosai na yi wannan kuma na sai da mai in zan dawo zan siyo mai manja in dawo da shi arewacin Najeriya wanda ana samun dan taro da sisi shi ma haɗu da mutane daban-daban na ga al'adu daban-daban kuma wannan zaman da na yi a shi ƙasa ta anambra ya sa na san yanayin yadda inyamurai suke rayuwarsu da kuma al'adunsu misali su bi abin da za a yi sai an yi an sai an hada da goro da kwalba da barasa in za ka mutunta mutum wanda mu al'adar mu sai dai goron amma dai ba maganar barasa ka wani abin ya buɗe min ido sosai kuma ya sa na gano cewa najeriya tana da faɗi mulkin ta ma sai wanda fasaha da kuma wanda ya zagaya ta in ba haka ba za a yi ta samun matsala. Yanzu ga wani da yanzu haka yake hidimta wa Najeriya. Da suna Mahmud Bello Usman na yi kantin a Niger State a Faihun kenan wata local government a Niger State. Ina nan yi duba kasa a Abuja. A ɓangarori ne da dama amma a tafiye da farko daga kan samun haɗin kai a kamfin sun ga wuri ne na kazo na zo ba taɓa zuwa ba sai a wannan wuri na sati za ka ga mutane daban-daban na kabilu daban-daban kala-kala sannan sha'anin aiki kuma ya bambanta da abin da maka koyo a makaranta nan kafin graduation wajen su document da processing da kuma ganin manyan daraktoci ma'aikata duka kana da access da su sabida alfarmar hidimar kasa kenan a ma'aikata kuma ana treating ɗan mu da sauran staff din ya eh, duk alfarmar da aka yi masu akwai ma a matsayin kana kwakwa kana da shi ba ta alawar kuma dan a yanzu ma da muke magana da kai ba mu wuce minti goma ba da nan kai wasu takardun da aka kawo inda za a rarrabe to shi sai kafin a kai ga MD To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Sagir Kano Sale da kuma Jamilu Adamu. Muhammad Awal Suleiman ke cewa huta lafiya.